ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقص قوة شابيو شكرة دبو ليل لريه لدى ثلاثين هجرية wanda ya dace da tara ga watan takwas shekara ta takwas miladiya insha Allah za mu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin albarka na sahihin bukhari wanda muna kitabul maghazi babu ghazwatil fath za mu tashi ya za mu yi magana ne akan fathu makka abinda ake nufi da fathu makka shine buɗe maka, ma'anar buɗe makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai suka matsanta masa suka uzurta masa suka hana shi zama a madina a makka ƙunci yayyawa ga sahabbansa ƙunci yayyawa gare shi shi da iyalansa barazana akan rayuwarsu duka ta tsananta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini ga sahabbansa su fara yin hijira su bar garin su bar garin makka din an yi hijira ta farko zuwa sham an yi hijira ta biyu har yanzu zuwa sham din sannan annabi ya ba da dama wasu sabbin su hijira su tafi madina amma shi karan kansa Allah bai ba shi damar ya yi hijiran ba nam? eh shi ne habasha habasha kai eh, yanzu ba tana cikin shan ba ok dai eh, haka ne eh afwan ah, habasha nake so in ce sham nake ko habasha hijira ta farko ta habasha hijira ta biyu ma ta habasha to shi karan kansa Allah bai ba shi damar yin hijira ya koma madinan ba amma su sabai suna ta tafiya har abubakar yake tambayan sa ya ce yaushe za ka yi hijira ya ce ina jiran umarnin Allah sallallahu alaihi wa sallama. su ɗin nan aka yi turan suke ta yin gaba A wannan makan da kake zuwa umara da aji zaman ya gagara har ce can wata rana Allah ya mai izini ya ce hijira da tsakar rana ya samu saidina abubakar ya ce to Allah ya bani dama ya mun izini ne hijira na koma madina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo gidansa da rana ya yi sallama sai abubakar yake cewa waye wannan yake mana sallama haka da tsakar rana ya buɗe sai ya ga annabi ne ce to sai manzo Allah ya ce da shi akwai wasu mutane ne in akwai wasu a umarce su su ba da wuri su matsa za mu yi magana ta sirri sai abubakar ya ce da shi ai ba kowa a gidan banda banda na sai aisha ba kowa sai suka keɓance sai ce to allah ya ce mai hijira zan tafi madina ya abubakar abubakar sai ce a suhbata suhbata ya rasulallah tare za mu tafi tare za mu tafi shi fa annabi ba ce yi zo mu tafi ba a yana ba shi labari ashe shi abubakar abin da sa bai tafi hijiran ba jira yake yi ran da annabi zai tafi su tafi ashe har ma ya yi tanadi ga hijiran tanadin shi ne abin hawan da za su hau dabbobin da za su hau su tafi su hijiran guda biyu ya ɗaure su ya yi ta ciyar da su harawa a bayan gidansa kawai sai ya ce ai ga dabbobin da za mu tafi da su ba ka duba wata ƙauna ta dam hakan aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama da tsakar ranar nan suka kimtsa da abubakar aka fita to bayan sun koma madina labari ne mai tsawo sun zauna to kuma sai musulunci ya samu ƙarfi sai annabi ya ce to ai ba za mu bar makka a hannun kafirai ba wannan shine sababin zazzot fashe makka makka kuma daga nan muka taho sahabbai duk sun yi hijira sun koma madina tana hannunsu daular musulunci ta fara ƙarfi to amma makkafa tana hannun kafirai sai annabi ya ce to za a je za a shiga Makka za a je a buɗe ta ta zamanto darul islam ita ma to kaji shine sababi aka kimtsa aka shirya za a tafi a je a kwato ta daga hannun kafirai ya zamanto da makka da madina a ƙasar saudiya daula ce islamiyya tana ƙarƙashin kulawa annabi sallallahu alaihi wasallam da ba don ya yi haka ɗin ba za ta yi ta zama ne haka hannunsu kuma su yi ta shiri suna yaƙi suna yaƙar musulunci wannan yake nuna cewa ashe a hikima ta tafiya ta rayuwa yayin da wani wuri da kake zaune ya gagare ka ko ya ƙuntata gare ka to kana iya tashi daga wannan wurin ka canja wuri ka koma wani wuri da za ka samu sakewa in ka yi ƙarfi sai ka dawo misali kudin haya ya addabe ka anan ba ka iya biyan kudin haya kudin makarantar yara duk makarantu tsada private schools saboda birni ne abubuwa sun tsaya sana'ar ba ta tafiya shi kenan sai ka tattara kayanka ka nemi wani wuri ko can wajen gari ko wani ƙauye da babu tsadar kuɗin haya kuma makaranta ga shi nan watakila private school ɗin ma babu akwai ta gwamnati ne kawai ga gona kuma kusa da zaka je da yan yayanka ku sun ku ya noman abin da za ku ci ka nemi na taki da na huda sai ka tattara kayan sai ka koma ka je ka zauna shekara ɗaya biyu uku hudu in Allah ya sa ka kahu ka samu jari ka yi noma yi kiwo to sai kuma ka sake dawowa ka samu wurin da ya dace da kai sai ka zauna wannan a rayuwa kenan ta yau da gobe kasuwanci ne kake yi kana yi baya tafiya kasuwar ba ta tafiya ka yi wannan bai tafi ba jari ya mutu al'amura suna cikin cin baya kana ta jarinka sai ka canja wannan kasuwancin shi ma hijira ne ka canja shi ka nemi wani ka dawo ka kama wani mai sauƙin sha'ani wanda ko da ba yi da kuɗi da yawa amma kayansa yana tafiya abin da ake da bukata shine ka kai ka kasa a tsaya shi ka samu dan abin da za ka rayu in dai ana dan jujjuyawa ko ya ita kasuwa albarka ne da ita ko yaya ko mun karancin abu in dai ana dan saya za a jujjuya sai ka canja amma ka makale ni sana'a kaza na sani yanzu kuma sana'a ta mutu akwai sana'o'i da yawa da ake sun duk sun mutu sun yi rauni ba mutum ya canja wata ba kawai misalin agogo da ana sayan agogo ko ba ka bane yana tafiya ta sayan agogo ana wata yanzu ba a cinikin agogo me yasa saboda wayoyi a hannun mutane ko ba ka bane ba wayoyi a hannun mutane eh ƙwarai ko da gaske ai da yau ka kana duba ma za gani da wahala ka ga mutum agogo a hannunsa saboda da yar wayarsa a hannu kenan sai ka canja ko ka koma wayar ko kuma ka koma wani abu sauran yanzu misalin da ana shadda ana ta sayin shadda shadda kowa ta shadda to yanzu an samu wasu yadiddika suna zuwa masu kwari sun fi shaddan yan kwatano yanzu sun suke ja karka ce amu shadda muka iya ka haƙura shadda sai manya-manyan gezina masu kuɗi suke sata amma lokacin shadda ta dubu ɗaya da ɗari biyar dubu uku dubu ba ta tafiya sosai saboda an samu ya dukkan da sun fi su zan je ne in ba da dubu uku na in sai shadda wanki uku ta ƙare ba gwanda in je in sayo ta yadi na na ɗari uku ɗari hudu ba in yi ta gogawa shi yake tafiya shi ake siya sai ka canja wannan shine ma'anar hijira shi shine ka bar wani abu ka koma wani abu ka tashi daga nan ka koma nan ba wai dole sai ka tashi daga gari ka koma gari ba ina fatan mun fahimta to bayan annabi ya koma ya tashi daga maka ya koma madina to shine kuma ya yi shirin yaya zai zo ya buɗe wannan maka don dole ne musulunci ya zama yana da sai tsara a maka a nan ɗakin allah yake a nan aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ana annabi ibrahim ya rayu da shi da iyalinsa so garin musulunci ce maka bai kamata maka ta zamanto ƙarƙashin saitarar kafirai ba to shine abin da na makaranta mu je aka mukalla alhamdulillah wa shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa la wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال المؤلف رحمه الله تعالى باب غزوة الفتح وباب به حافظ بن أبي أتى إلى أهل مكة يخبرهم يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا أبو جو بن سعيد قال هذا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبر بن حسن حسن بن محمد أنه سمع عبيد الله من أبي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتي رؤوسكم تأتوا حتى تأتي رؤوسكم فإن بها تأتوا تأتوا روضة الساكن فإن بها بعينا معها كتاب فخذوا منها قال فانطلقنا تعالى تعالى تعالى بما خيرنا حتى أتينا الروضة فإن فإذا ناموا في الزئينة قلنا لها أخرج لي كتابا قالت ما معي كتاب وقلنا أتخرجن الكتاب أو لا تلقين الثياب قال فأخرجت من إيقافها من من إيقافها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيه من حافظ من أبي بلتعته إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعد أمر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعدل علي إني كنت امرأ ملتقى ملتقر في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسهم وكان من مات من المهاجرين من لهم قرابة يحمون أهليهم وأموالهم صحابتهم إذا فات من ذلك من النفس من النفس فيهم أن أن أتكل عندهم يدا يعبون قرابتي ولم أفعل ولم أفعل ارتدادا عن ديني ولا ردا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد صدقكم فقال أخر يا رسول الله يعني هذا بيقول هذا المنافق فقال انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال قال قيل ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم فانزل الله سوره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا أدوني وأدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد قوله فقد دل سواء السبيل طيب ya kawo hadisin batu bin Sa'id malamin Imam Bukhari a wannan hadisin mai tsawo utaiba ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani al-Baghlani okay haka ne kwarai yace babin da yake magana akan ghazwatul fathi da abinda annabi ya aika أوكي أبن أي وأن حاطب ابن أبي بلتعة يا أيكا شيني وما بعث به حاطب ابن أبي بلتعة أبن شي حاطب حاطب سنم سنم بابنسا آه، ابن أبي بلتعة بلتعة يا أيك ومتعنا مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم أنشر يا ذات في غزو فتح مكة أبوي كافران مكة بالسنبة sai wani daga cikin sahabbai mai suna hatib ibn abi balta ya ɗauki takarda ya rubuta ya aika wa kafiran makka ya sanar da su cewa lallai annabi yana nan yana tafe yana hanya amma dukiyata ta kaza ta kaza ta kaza a tsare min ita amin kaza amin kaza amin kaza shi kuma wannan labari ba a so a faɗe shi shi kuma yana da tasa buƙatar ya tabbatar idan aka je aka yi yaƙin nan to zai dukiyarsa da take can tanda ya yi hijira ya baro maka ya dawo madina to dukiyar za ta salwanta kuma bayi da wani dan uwa ko dangi da zai kare masa dukiyarsa kuma ba lalle in an je ribibi ya sa a gane tasa ce kuma ba lalle ne in ya je an je yakin ya shagalta da kare dukiyarsa ba don haka sai rubuta musu takarda ya ce gashi annabi yana zuwa sallallahu alaihi wasallam amma to Allah a kula masa da kayansa kaza da kaza da kaza da kaza na yi wannan bayani ne don kada wani ya ɗauka cewa munafurci ya yi ya bayyana sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye shi kuma ya yi munafurci ba munafurci ba yana da uzuri ne dukiyarsa ce yake da ita kuma ya tabbatar in an tafi da ba wani mai kiyaye masa bari in ya gaya masa ko sa dan tsare masa dukiyarsa ana sa fahimtar kuma yana ganin ko ya faɗa ko bai faɗa ba dai annabi dai sai ya je ƙwarai da gaske to amma dai ran annabi ya ɓaci akan wannan abin da ya yi ran sahabbai ma ya ɓaci akan abin da ya yi Allah ya taimake shi Allah ya kubutar da shi saboda kyakkyawan niyyarsa da kuma Allah ya ƙaddara masa ya ji yaƙin badar wannan yaƙin badar da ya ji ya zama masa kwaba ya zama masa garkuwa yasa aka ɗaga masa ƙafa idan wannan yana nuna wani abu mu fahimta zai iya yi wa ɗan uwa ana tare da shi ana cikin tafiya ɗan uwa ne da ake tattare da shi ya zo ya aikata wata taɓar gaza. wanda zai iya yi wa tafiyar illa to kada a yi gaggawar ɗaukan mataki da yanke hukunci a kansa sai an tabbatar meye uzurinsa da dalilin da ya sa wani abu kun bayyance ni muna tafe muna harka muna wasu abubuwa muna tattauna akan abin da ya shafi addini da da'awa sai wannan malamin kawai sai je ya kwance mana wani kulle a wani wuri yanzu wane da muke tare da shi shi ya je kaza ce wallahi shi ne ai kai dai ka rabu da mutane fukai ne ai kai dai kaza ka mu yi ta zuba wataƙila kuma yana da wani uzuri a bincike shi wani ne sa kai haka idan ya yi bayani ya ba da uzuri hujja mai ƙarfi da iwanke kansa sai a masa kuwa idan bai yi ba sai a nan mataki a kan shi so bari mu ji abin da ya faru duk ta sababin dalilin yakin ne da za a je aka samu ɓacin rai a hanya kuma amma dai annabi ya warware wannan matsalar Allah ya mana afuwa shi karatu aka muka lawo ai shi sunnar annabi ai darasi ne a cikin Allah shi rasulullah sallallahu alaihi wato abin da nake faɗa shine idan kun lura ba wai tsagoran fassarar hadisin kaɗai ake amfana a cikin hadisin annabi ba mu'amalar mu ta rayuwa yau da gobe za ku gani sai ai abu kaza sai mu ga to mu ma kenan ga yadda ya kamata mu sai ai abu kaza abubuwan sai su ta faruwa dan a gyara mana ya za mu kyauta mu'amala to shine amfanin karatu kaji abu kaza ya faru akan kaza da kaza da kaza to yaya annabi ya yanke hukunci kaza yayi to sai ka kwafa shine ma'anar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera mutum yaji zai rayu a ƙarƙashin sunna yayi kyakkyawan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine uswa hasana amma waye yake koyi da annabi shine ga wanda yake tsammanin fatan gamuwa da Allah da ranar tashi alƙiyama lami lafiya ka ɗora rayuwarka akan me akan sunnar annabi komai kuma da kake gani wallahi sai kaga annabi ya warware shi sai dai kawai jahilcin mu dai karatun mu bai kai ba amma in dai mutum yana sauraron hadisin annabi to babu ranar da zaka zauna ba ƙaru da wani abu ba kamar misali ai ana yin karatu ko akwai ranar da za ka je karatu a fassara wata aya ko a karanta hadisai wai ka je wai ka tashi kai ba wani abin da baka tsari da shi ba baka tsaru da komai ba to zai to shi kansa malamin da yake koyarwa a lokacin da yake karantarwa yake koyarwa shi ma yana karuwa da abubuwa kar ka dauka wai ya riga ya san wannan abin ne kai tsaye a shi ma lokacin abin zai rinka shigansa yana gyara mai solution sa shine albarkacin ilimi kun fahimce ni kai ya kawo hadisin Utaiba ibn Sa'id malamin shi ne Bukhari kenan shi kuma daga malamin sa Sufyan Sufyan shine ibn Uyayna daga Amr bin Dinar sai ce akhbarani al-Hasan ibn Muhammad al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib wannan iyalan gidan Annabi Ahlul Bait kenan wanda wanda ake ce da shi ibnul hanafiya ibnul hanafiya al-hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib ibnul hanafiya to shi kuma ya ji ubaidullah ibn abi rafi' maula na annabi sallallahu alaihi wasallam bawan annabi ne bakin mutum ne ya musulunta shi wannan ubaidullah ibn abi rafi' ku riƙe sunansa ubaidullah irnabi aka yanta shi ya musulunta kuma baƙi ne ɗan uwa ne kenan <laughs> su ma rai ɗan uwa ne amma ne na? ɗan uwa ne ta wajen fata ko ta musulunci amma su wannan ɗan uwanmu ne ta baƙin fata ka san ko bayani ake aka zo bilal sai ka ji kamar ka san bilal saboda baki ne don kwanka <laughs> haka ɗabi'atan wallahi mala ko ba ka bane ba ana kiran bilal ka san baki ne dan uwanka to sai ka dan ji dama dama <laughs> E eh? kwarai kuwa eh ya sa kai san zuciya gaskiya ne wato ku kula da wani abu guda <laughs> ɗabi'ar da Allah ya halicci dan adam Koyaye yaya ne kana son naka yanzu annabi ya san muna da dole akwai nau'i na wani na sentiment ake cewa ko wani nuna bangaranci ko wani abu haka shi sa annabi ya kokari yaki wannan kada kai kokari ba ne sunan shi ka rinka nuna bangaranci a addini ai wannan na wani ai wannan bahaushe ne wannan a wannan bafulatani ne wancan a ina wuri ne ba dan wani wannan bayarbe ne a wannan kaza ne annabi ya kokarin ya kawar da wannan abu eh racist ko eh yace yace yace kada ku yi da'uha fa innaha muntina ku daina wannan nuna bangaranci abu ne mai doyi in ji ina son ka saboda kai dan uwana ne kuma in nuna wannan soyayya tana sama da kowa to amma ba za ka raba mutum da wannan ba sai dai musulunci ya baka control yanzu misali bari in dan buga muku misali da za ku gane ɗabi'ar mu yanka idan ka tafi aikin hajji, duk inda ka je zagaye kana zagaya kana zagayawa za ka daɗe baka ga baki ba don baƙaƙe masu da yawa saboda fararen sun fi yawa amma duk inda ka ga baki ko da ba ɗan ƙasar kuma sai ga kana waiwaya kana duba shi ma'ana ka ga baki don ka ga yaya wataƙila ɗan kamaru ne baki wataƙila ɗan caji ne baƙi wataƙila ɗan nijar ne baƙi to sai ka ga ka ɗan karkata ko ma ka yi ƙoƙarin ka yi assalamu alaikum amma fa ga ne a kusa da kai duk baka musu ba sai ka ji ranka ya ɗan fi karkata ga ko wurin zama ne ko a harami ne ka dai wurin ibada ne ƙarshe ko to ko a harami ne idan ka zo za ka zauna kana leƙa da ka ga wani baƙi ɗan uwanka sai ka ce assalamu alaikum sai ɗan buɗa maka shi ma ya ga ɗan uwansa baƙi saboda za ka iya zuwa wajen balarabe ya iya yadda ya buɗe maka musamman idan jahili ne ko tafiya mutum yake yi akan makallahu ya je wata ƙasa sai ya tarar da ya je harkar kasuwanci sai tarar da wani yana sana'a irin tasa sai ka ji kana ɗan karkata gare shi ai sana'a ku ɗaya ko mota kake tuka a hanya sai ka ga wani yana da mota irin taka sai ka ka masa wuta ɓal ba ka san shi ba fa amma saboda mai motarsa irin taka sai ka duba ka daɗa duba gashi a cikin takan kake amma sai ka duba ka gani wato mana abin hawa iri ɗaya kuke ba ko mashin ne sai kaga irin nasa ne irin nasa ko kaya ne ka saka sai kaga wani ya yi irin wannan sai ka daɗa duba ko hula ce ko a masallaci kaga wani ya sa hula irin taka sai ka waiwaya ka daɗa duba shi ma'ana dai ɗabi'ar mu Allah ya sa mana muna da ɗan karkata akan wani abu da yake da alaƙa da mu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ka so dan uwanka koyaye ba amma dai kar ai amfani da shi ai kabilanci Allah sa kun gani to shi wannan ubaidullah ibnu abi rafi kaga baki ne amma gashi an jiho shi a cikin layin masu riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ai baki ne ba na a karɓi riwayar sa ba na'am na'am akan akan fata eh sai an ga mataki wato ni wallahi al'amarin tura wannan wani lokacin ko wato yana bani mamaki wani lokacin wai shi dan uwana bayani yanzu kamar a ƙasar turai duk wanda aka kama shi ya ci mutuncin dan uwansa akan fata ko akan addini ko akan wani bangaranci ko halittarsa ya aibanta shi kuma yana da shaida to idan ya kai shi kotu wannan mutumin sai ya kwammace sai ya sha wahala za a ɗauki mataki mai tsanani a kan shi wasu ɗabi'u kuma wannan kaga shi ne fa musulunci kuma kaga su me yasa suka zauna lafiya saboda suna kula da irin waɗannan dokokin da ga'idojin mu kuma ga musuluncin ina so ku gane wannan bayani ga musuluncin muna tutiyar musulunci amma mu fi kowa wahala yanzu misalin jiya muke tattauna akan akan kisan kai din nan a kashe mutum a zubar da jinin mutum har kawai ba a yi komai ba jiya da daddare wani ya zo nan bayan wajen kusan goma ko wani abu ya zo sami wani babban mutum ne ma'aikaci ne ya zo yake muna gaisa ya ce nan ne masallaci malam na ce eh, shi ne ce a ah, yanzu shi ke nan malam ba a yi komai ba an kashe malam jafar ba a yi komai ba na ce to gwamnati ba ta yi ba ko haƙuri ma bata bamu ba daga federal har local gamu ko haƙuri a turo da takarda a ce ku yi haƙuri an kashe muku malami ba a taɓa yi ba da ƙarshe ma da muka je abuja ana bibiyan sss a yawa nan wani ma fitowa na cewa ko yanzu ba ku haƙuri ba kowa yanzu ba na ku bari wannan magana ma bara ku bari ko a yanzu wallahi tallahi na ce yi eh, haka ne to don wa yake gaya mun cewa a london wani gida da suke zaune wata rana wani mutum gida ne mai gidaje ya kusan 200 da wani abu bene ne hawa ashirin compound ne sai aka kashe wani mutum guda ɗaya a cikin gidan shi wani abokinsa ne ya zo ya ha'ince shi ya kashe shi ku ji wannan abin don Allah ku ji shi ba a gane ba yana cikin gidansa tun da rayuwa ce ta turawa ba ruwan kowa da kowa sai da ya kumbura ya fara wari sai aka ji wari yana fitowa daga nan aka kwankwasa aka bude kofa dai aka tarar da gawa an daɗe da kashe ta ga abinda aka kashe ta ga jini waye wannan abin aka duba abin na'ura da za a duba ga alamar wani mutum ya shigo ga shi ya kashe shi amma an kasa gane waye mutumin to tashin hankali tashin hankali bala'i mutanen gidan nan wannan gurin gaba ɗaya ba su taɓa ganin bala'i a rayuwarsu irin wannan ba a kan ran mutum ɗaya amma fa karka manta a Landan ne kafirai ne yahudawa ne wane ne sauransu amma bari ku ga yadda suke kula da ran ɗan adam sojoji ne 'yan sanda ne security ne masu farin kaya ne aka cika unguwar da motoci jiniya ne kayan yaƙi kayan fada wane ne wannan gidan gaba ɗaya aka ce kowa ya zauna aka yi tracing daga nan zuwa wata kaza duk wanda ya taɓa yin wata tafiya ya fita sai an bincika gida-gida yaro ƙarami ɗan shekara shida sai security sun sa shi akan kujera sun yi interview a kansa matuƙar yana magana wallahi tallahi ko gwalangwaje irin na yaran nan yake sai an tsaye da shi an tambaye shi an yi masa dabaru da za a iya fahimtar ko yana da wata masaniya ga wanda ya kashe mutumin nan ba wani maganar matarka ba wani maganar wane ne kuma babu gidan da ba a shiga ba ba inda ba a yi cakin ba duka gidajen nan ɗari biyu da wani abu sai da aka dube su tas kuma kowa sai da aka zo aka sa shi gaban jami'an tsaro don a bincika a gane waye wannan kisan kai rai guda daya kar ku manta shi wa gabanin nan namu in sun saci kuɗi fa can suke kaiwa kuma idan suka tafi yawon shakatawa can suke zuwa kuma 'ya'yansu da suke karatu a can suke karatu babu abin da ba sani ba na irin waɗannan dokokin suna da su ma 'yan iska marasa mutunci na inna na ha amma wallahi kashe mutum duk wanda ya kashe mutum ko ya yi sababin salwantar da ran mutum wato ba wai shi kaɗai ba ma makotansa ma sun shiga uku amma mu yanzu nan za a zo a buɗe wuta a kakkashe mutane kurin ana kallon wanda suka yi kisan kan ana kallon su za su wuce su tafi saboda ba doka amma su ɗin saboda suna bin doka duk da cewa kafirai ne amma sun bi doka da ka'idar zamantakewar ɗan adam sai suka zauna lafiya me yasa ba a yaƙi a cikin amerika me yasa ba a faɗa a cikin london me yasa ba a wannan ɗin kaza me yasa za ka ji ƙasashen su subhanallah yadda ka san aljanna me yasa kaza saboda kowaye sai ya budo kuma akwai fa yanzu tsakanin musulmi da musulmi da musulmi da wanda ba musulmi ba tana ganin su akwai wanda za ka tabbatar baya san ka kuma wallahi malam ba sa son musulunci iya kin musulunci ba suna kin musulunci amma duka ta danne su ba za su iya tasarrufi akan wai musulmi a wulakanta shi ba kai wallahi musulmi sai ji ya fi kwamata ya je wannan kasar ya je zauna saboda ya san bara a tozartar da hakkinsa ba amma a nan kasar ku baka da garanti wai wani wai ya tsare ka wai ya karɓi wayarka ko wani ya buɗe maka mota ya sata ko ne maka ba duk san wani abu ba ko ne balle wani guri a sata ko na abu sauransu wai fa lafiya fa ka duba fa idan mutum zai je asibiti wai bugawa waya yake a bashi likita ya bashi appointment <laughs> ku ji wani abin da zai baku dariya ya baku mamaki duk gida da ka sani in dai ka shiga kasar daman baka shiga sai da izinin shiga kana da resident permit kana da visa ko kana da takardar zama ka biya wasu kuɗaɗe ga gwamnati so lafiyarka da komai yana hannun gwamnati idan za ka je za ka buga waya ne a duk asibitin za ka je sai a ɗauka sai ka ce kana son a baka appointment za ka ga likita ka ba lafiya ko kai baka lafiya take za a karɓa sai a turo maka da text ko a kira ka ce an baka permission wato an yi an baka me ake cewa appointment an baka appointment karfe za, rana ka za ka zo za ga likita kuma insha Allah idan ka zo babu wani dogon layi da za ka tarar da shi saboda kowa an ba shi lokacinsa ka je wai asibiti ka yi ne asibiti babu wannan zancen sai dai in tiyata za a yi maka wani abu to idan ka yi wannan kawai misalin ka buga ka ce ɗanka bai da lafiya za ka zo sai aka ka appointment an rubuta ɗanka ne shekara kaza lokaci kaza larura kaza za ka zo ga likita sai ya zama to ka zo ba kafin ka zo tukunna sai an aika maka reminder irin kafin awa biyu ko awa uku ko kwana ɗaya sai su buga ma waya su ce to kar ka manta ba kana da appointment zaka ga likita karfe kaza ka kawo yaron nan sai an sanar da kai kuma daga asibitin to idan baka zo ba awa ɗaya kafin ka zo ana dubawa to za a daɗa kiranka a waya wannan duk a london ingila fa ka ce kafiran ne da kake gini kafiran ne ka zo lokacin ka ya kusa ba sai ka ce on your way kana zuwa kuma za ka tarar da wannan likitan yana zaune iya jiranka to wannan ma ba shi bane ba idan ta kuskura baka zo ba idan baka zo ba kamar yanzu yaron ka ne bai da lafiya baka zo ba washe gari sai kaga sammacin kotu ƙwarai kuwa yaya yaro ba da lafiya baka kawo shi asibiti kotu sai ka je gaban alkali ka yi bayani waɗannan su ne arnan da ake cewa arnan da ake cewa ana koyi da demokaradiyyarsu su kowa da sauransu dan dan ku gane cewa abin da suke yi daban abin da mu muke aikata a nan daban yanzu dan girman Allah wannan ba musulunci bane kaza fa baka yi saka kashe ta ba in ka kashe kaza ka shiga uku kaza billahi alazim ka buge kaza sai an tambaye ka ya aka kashe ta yanka kaza yau ka ce kaza a kasuwa ka je ka yanka ta a kofar gida ko ka yanka ta a gidanka sai an tambaya ya aka yi ka zo ka yanka mutane kaza za ka zubar wa mutane yayi da datti cuta ta zaɓa nan ka je akwai kamfanin da ake yanka kaza a gyara ta can za ka kai ko layya ɗin na jin to sai dai ka je kamfani a je a yanka maka inda za a gyara namar a cire cututtuka da datti amma mu yanzu ya ake mutum dan gadara sai zo kofar gidansa i yanka dabbar ya zubar da kashin dabbar a kofar gidansa ya zubar da jinin a kofar gidan baka ita kai mai magana ba saboda mai kofar gidansa ne kuma akwai cututtuka ko babu akwai cututtuka jini za ka gani a layi jini yana wari yana ɗoyi kuma an yi magana a ce mu musulunci ne mu muke kula da hakkin ɗan adam kuna gane bambancin to suna nan misalai aka namkalla masu tarin yawa masu tarin yawa duk wani abu da ka sani idan ba a dora shi akan ka'ida da doka ba jama'a za mu sha wahala amma Allah ya saka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa mai ilimi mai karantawa wallahi ɗaya bayan ɗaya za ka ga irin waɗannan abubuwa wallahi har dabbobi annabi ya kula da haƙƙinsu duba a cikin suke zuwa suke ɗauka ba an dabbobi ƙwarai kuwa na na musulunci ne na musulunci ne sata suke suka ɗauka yanzu misali harkar likitanci duk duniya kowa ya sani wannan harkar medicine da likitanci daga addinin musulunci a samu shi amma yadda wani da suka kwace suka mai da shi na ibn sina ne ai kowa ya san ibn sina malamin addini ne sai suke ce abistin suka canja mai suna ya fi al'islam kullum khair musulunci duk alheri ne a cikinsa amma me yake daman mu ba mu karanta ba kuma ba mu da shirin mu karanta Allah janar da mu wannan bawan Allah Hatib ibn Abi Balta'a ya dauki takarda ya je rubuta sai labari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin nan an shirya za a tafi kenan kamar yadda Ali bin Abi Talib yake cewa ba asani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wal Zubair wal Miqdad fa qala intaliqu hatta ta'tu rawda rawdata khakh yace annabi ya aike ni in ji Ali bin Abi Talib da ni da um um Ubaidullah ibn Abi Rafi ko ai Zubair kai ni da Zubairu ibn al-Awwam da al-Miqdad ibn al-Aswad yace ku tashi ku tafi labari ya zo annabi leakage ya fita an fasa kwai an yi bayanin ai zai fita yace ku je sai kun je wannan wuri rawdata khakh wani wuri ne tsakanin makka da madina yace ku je fa inna biha dha'ina ashe shi hatib da ya rubuta takardar nan ta bayyana annabi zai fita sai ba wata mace wannan mata ta dauki wannan takarda ta hau abin hawa gudu za ta tafi ta je ta kai da ba waya ba fax babu text message ba wayewa da sauransu sai ba wata mace kawai ta je ta samu kitsanta saboda tsabar kula ta soka takaddar a cikin kitsanta ko da a hanya za a zo a tsare ta ko bincike ko barayi ko yan fashi ko wani abu ma ne ko ma mai dai sako dai sai ta kai shi saboda ta ɗauki babban bayani yace ku dai za ku tarar da za'ina za'ina a larabci ana nufin imra'a za'ina ana nufin yayi imra'a ana nufin mace za ku tarar da mace tana cikin haudaci dinta wannan bukka da muka yi bayani da mata suke hawa kan raƙumi sunan matar saratu sunanta saratu in ji malamai masu sharhi kamar yadda ya zo a ribar ibnu ishaq ko kuma suka ce sunanta kanut kanudu ko saratu ko kanudu kamar yadda ya zo a wajen imam luwaƙidi ku je ku same ta ma'a kitabun a tattare da ita akwai wata takarda da aka rubuta fa khudu minha ku karbe wannan takarda fa khudu minha daidai ke da fa khuduhu minha ku karbe wannan takarda da aka rubuta dan aje a kai labari kuma su suna da amana ita din da aka rubuta takarda ba ta san me ta faɗa da baka kuma ba za ta bude ba suna da amana ba za ta bude ba kuma ba ta buɗan ba ba irin kai bane mutum idan baka dan ambulan yace zai kai wani zai kai wani sai kai kokarin ka farke gefe ka leka kaga kudi ne a ciki ko takarda wani ma kwararre ne sai ya bare sai ya karanta abin da ke ciki ya samu dan gam ya dan dada likiya ya biya saboda cin amana bai yadda ya dauki wani abu ya kai bai san me ba ciki Kuje shi shikenan Ali bin Abi Talib yake cewa muka tafi sakon Annabi fantalaqna tu'adi bina khailuna muna tafiya tu'adi bina khailuna dawakinmu suna gudu da mu tu'adi tajri tu'adi tajri tu'adi bina khailuna tajri bina khailuna kenan guda dawakan suna ta gudu da mu hatta ataina rawda har sai da muka je wannan wuri mai suna ar-rawda shine rawdatu khakh tsakanin makka da madina fa idan nahnu bi dha'ina sai ga mu ga wannan mata da annabi ya faɗa ka duba annabi ya bada labari ku je a hanya akwai wata mata tana nan kaza kaza ga inda za ku same ta Allahu akbar eh wallahi la yatasarrafu kunna laha so ga sun tarar da matan akhriji alkitab ko ukhriji alkitab ke kawo takaddar da take tattare da ke ba wani dogon labari ya aka yi kawo takaddar qalat ma ma'i eh, kitab take ni ba takadda a wajena ba wata takadda. faƙulla aliyu ya ce sai muka ce da ita na tukuri jannal kitab wallahi ku ki ciro da wannan takarda wallahi ne la tukuri jannal kitab wallahi lallai ko ki fitar da wannan takarda da annabi ya faɗa aula la tulqiyanna siya ko ku sai mun miki tsarara Za mu kwaɗe ki mu caje ki aikin annabi ne wallahi auna aula na siyab ko auna aula na siyab a wata riwaya tunda aliyu ya ce a ba annabi ya ce akwai takarda har ma ce mana ba takarda ki cire ki ba mu ko mu kwabe ki yanzu yanzu su aliyu manya kala fa akhrajathu min iqafiha wallahi mata da ta ga bala'i ta ga tashin hankali ta ga uwar bari du jikinta babu a wata riwaya suka ce aka caje ta babu kamar za su juya su tafi duk aka dudduba komai nata aka ga babu takarda kamar za su tafi aliyu ce kai wallahi akwai takarda nan tun da annabi ya ce mu zo akwai takarda wallahi akwai takarda ce ki fa ba ta takarda fa ta ce to ba kun caje ni kun duba kun gani ba duk inda za ku duba ku duba aka duba kayanta aka duba suturarta ta duk komai aka caji babu takarda to kuma annabi ya ce lallai a je wuri kaza akwai takarda aliyu ya ce wallahi tallahi akwai takarda nan kuma wallahi sai an ba da ita yau da ta ga wuta da ya kini ya tafi da ta ga bala'i kawai sai aka ga ta sa hannu a cikin kitsanta ta zaro takarda shine fa akhrajathu min iqafiha al iqaf shine al khayt alladhi يعتقس به أطراف الزوائد ويؤتقس به أطراف الزوائد إنا إرن بعد سنين شيء إنا إرن كتل ليلو إنا lulluciya irin irin kitso da mata suke suke daddaurewa gashin su da wannan to a cikin gashin eh daure daure kitson daure daure a cikin nan ta cusa shi malam gashi ya rufe ba za ka ga ta ko ka cire mata dan kwali ba za ka ga takardar ba ta kware malam masaniya ce to ka kula in ka zo neman wani abu a gidanka baka samu ba ka ci a warware kitan nan ka gani warai kuwa za su iya ajiyewa aiki yan dalolinka da ka ajiye ka zo ka ga sun ɗan ragu kai bincike ba gani ba in kana tuhuma sai a yi kiɗo sai a warware kiɗo halal ne <laughs> dan adam yana da yana da tsaya eh yanzu mutum ne fa zai wuce da wani abu wani abu yana jin tsoron an cikin za a kama shi wallahi sai ya haɗe shi sai ya haɗe abu in ya haɗe shi duk tsiya ya yi kashinsa ko ƙarfe ne sai ya haɗe shi ya danna masa tuwo a kansa ko biredi duk inda aka kwana ɗaya biyu duk ba hayansa in ya zo sai rinka bincikawa sai tarar da kansa ya ɗauke tafiyarsa ana yi yanzu ɗan abu ne ɗan ƙarami kana so ka wuce da shi wani guri kuma lalle sai an abu nan in ka kulle shi a leda in kana da katon makogoro <laughs> ka watsa shi ka danna masa biredi sai ya wuce kuma za ka yi kashinsa kuma ba zai riɓe ba kamar yanzu leda ba yadda za a yi leda in ka haɗe ta ta riɓe ba zai yi ba sai dai ta je ta maka illa ta so dan adam yana da hanyoyin irin nasa daban-daban shi kenan suka ciro takarda aliyu kawai ya karbe takarda bai ce mata komai ba fatai na bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa shi ma aliyu saboda amana akan kalla wallahi bai bude takarda ba ya dauko takarda bai san wai ya rubuta takarda ba kuma bai san me ya ciki Allah sa muna daukan darasi eh sabbai ana jiran sauro yanzu kaga in mu ne kana zuwa zaka fara bude takardar tukunna saboda kama zo da wani information kuma kaga ba a sa ba ba shi aka saka ba karɓo ko yanzu kamar misali kai ne a baka a baka fayil a ce ɗauki ka kai kaza fayil ne na takardu insha Allah sai ka ji ranka hankalinka bai kwanta ba sai ka dan buɗe wannan fayil ɗin ka ba ka gani ne watakila wani rubutu ne na sirri watakila bayanai ne na kuɗi watakila wani takarda ce da ba a so wani ya gani amma saƙo aka baka an baka amana ɗauki ka kawai daga ɗauki ka kai wuri kaza sai da ka buɗe wallahi Ƙwarai kuwa waya wannan waya kai masa mai magana sai ya san hansuri to ba ma hansuri ba aka ramkalla ba mun yi magana ba satin da ya wuce ka zo kana magana saboda cin amana ka zo kana magana da mutum kawai sai danna rikodin rikodin wani mutum ana faɗansa ana cewa ana cewa wani inda za ku yi waya da shi ka bi hankali duk abin da kake rikodin yake kuma yana ajiye shi wata ran zai masa amfani duk magana in za ku yi kuma wallahi akan makalla mutum ne mai himma wallahi duk salloli biyar na san mutum na san shi tsarai mai himma da ƙoƙari sallah goshinsa baƙi amma an ce ka yi a hankali in dai kuna waya da shi to wannan to rikodin yake haka yi wani amininsa amininsa haka yi wani amininsa duka irin waɗannan abuwa ne na cin amana ko mutum kuna zaune da shi ka je yana waya da wani sai ka rinka jefa kunnanka kana satar ka ji ba ma hansu ya sa ba amma kana so ka ji wata kalma da wancan yake gaya masa ko ta ila ana magana kuɗi ne ko wani magana wani sirri ne a ko ta larura ce da iyalinsa to ke ya zaki ka za ka ga mutum ya kashe abin da yake ya dawo da wannan dai yana sha'awar ya ji maganar dan uwansa sirrin dan uwansa cin amana ne wannan ana ta mu suke jefa mu cikin matsala yau da ka ji mutum wai dole wai subhanallah dole wai sai ka sai ka abin nan yanzu misalin ko mota ce kake tafiya kana tafiya sai ga wani ya wuce ka ya wuce ka amma sai ya waiwayo ya duba ya ga wane ne ya kale ka ta gefe kawai ya gani amma a bai gamsu ba sai ya yi wannan komai naka a hannun mutane yake wata magana wani abu kayi ya faru wallahi baka sani ba kawai sai dai ka ji shi ana ta fad ana ta yadawa sai a zace a ce a ce ya faru ya aka yi dan uwanka ne je yada magana da ya kamata a bari kai ya kamata ka fara faɗanta wa mutanen in zaka faɗa amma amininka da ka amince da shi kuka wannan abin shi zai je fasa wannan magana yanzu nan dai sa annabi ya yi ya ce a je a karbo takarda sun kwato takarda amma saboda sun samu tarbiyya da annabi yake koya mutane ba su buɗe takardar ba ali bin abi talib bai buɗe ba to itan ma aka maka Allah ka duba itan ma bata buɗe ba itan ma da aka aike ta saboda ce aka yi gashi bata buɗe ba amma yau ya kake ganin halin mutum sai ka je atm ɗinka kana shirin kuɗi sai zo tsaya a ka. don me don ya gane lamba kai cuce ka ba wani abu naka akan kan makallawo yanzu da ba a so a tona ma asiri babu shi shi sa kowa ya kokari ya rufe sa. kuma in ta kama har ka. kurin abin da ya kamata ka yi alaka da shi take da hakki ka yi wani abin kuma ba dole ba ne ba sharaɗi ne shari'a komai sai matarka ta sani ba dan in ta sani za ta je ta baza wani ba ta iya haƙuri ba so abinda hankalinta zai iya ɗauka za ta iya fahimta ka yi alaƙa da ita wani abin kuma sai dai ta ga ana yi me yasa dan bai shafe ta ba haka ne akwai misalai sun fi dubu da annabi alaihi salatu wassalam Allah ya samu gani Ali bin Abi Talib ya dauki takarda yana zuwa sai annabi ne ya buɗe ta ya ce a karanta fa'iza fiha sai ga shi abin ke cikin wannan takarda subhanallah daga hatib ibn abi balta min hatib ibn abi balta ata ila nasib daga hatib ibn abi balta zuwa ga mutane mutanen nan sufan ibn umayya ne manya-manyan kafiran makka suhail ibn amr da su ikirma ibn abi jahal su ya rubuta takardar turakun kafirci na makka daga hatibu shi ko musulmi ya ce ina sanar da ku kaza kaza kaza kaza kaza a'a bi makkata min al-mushrikeen yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillah yana ba su labari su mushrikan makka da wani bangare na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ko lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam na fitowa fatu makka wallahi malam manzo Allah yana ganin takaddan nan kawai subhanallah sai ran sai baci sai fuskar ta canja ya juya kafin ya dawo mataki akan sai ce ma hada ya hafiz ya hafibu ma hada ya kai hafi me wannan kawai ya nuna mai takardar ce me haka me wannan yaya aka yi haka me faru ma hada ya hafiz فقال يا رسول الله ya garan annabi ya ɓaci sahabbai ransu ya ɓaci ya ja shi ne kaji amsar da ya bayar ya ce a jan alayya ya manza Allah kada a yi man gaggawa ka gani to? eh kar a ɗau mataki a kaina saboda ya san matakin haɗari ne wallahi in ya tabbata cewa faƙa yi a ranar da zai kwana a duniya ba ba wasa annabi baya wasa a kan harkar musulunci in ya tabbata tsabar munafurci ne yi wannan abu to zai kwana ba haddi kullum za a yi masa ce shi yasa annabi yi maza ce ya annabi kar amin gaggawa kar amin gaggawa a daga mun kafa a saurara mu zan yi bayani ga Umar can a gefe yana hurci da takobi yana ya rasu da ni adribu nuqahu ya manzo Allah ba ni wuri in sare wuyansa kyale ni in tare wuyansa wallahi da annabi ya bar umar din da sai dai kaga kansa a ƙasa a kwarai da yanzu shi za a karanta amma annabi ya rike abin kaga wannan yana nuna idan fitina ta tashi shugaba sai ya rike hukuncin a hannunsa kada ya bari wani ya tasarrufi ya ce a bar magana tana hannuna sai abin da na duba na gani ha wannan shine shugabanci control la ta'jal alayya kar ayi mun gaggawa kar ayi mun sauri ta'jal gaggawa yace inni kuntum ra'an ni mutum ne da nake tare shine mulsak a haɗe ina tare da Ya yaqulu kuntu halifan mun yi kawance da su ma'ana sun yi alkawari da shi musulmi ne su kafirai ne walam akun min anfusiha duk da cewa ni bana cikin qurayshawa eh yawa ni ba ba bane amma akwai amana mulsakan wa kuntu halifan ina damfare da su kuma mun yi kawance na amana da mu da su magana ta gaskiya wa kana man ma'aka min almuhajirina man lahum qarabat amma ya manzan Allah waɗanda suke tare da kai a yanzu sahabban nan cikin almuhajirun suna da danginsu cikin kafirai a makka cikin waɗannan ƙurayshawan cikin waɗannan mushrikan su musulmi ne suna nan madina sun hijira amma sun taho sun baro dukiyarsu kuma suna da 'yan uwa da dangi da za su tsare musu dukiyarsu in an zo wannan yakin amma ni ba da kowa yahmuna ahlihim wa amwalihim waɗannan karabat waɗannan dangin da suke da shi za su kare musu iyalansu da kuma dukiyarsu fa ahbabtu ne fatani zalika min an-nasab fihim sai ni na so tun da haka ɗin ya kubuce min ban samu dangantaka da su ba ta jini ba ba ni da 'yan uwantaka na jini ba ni da 'yan uwa na jini da za su tsare min ɗan abin da na taho na yi hijira na bari an attaki da inda hum yadan so don in samu wato wani yad in an ce yad ana nufin minna kamar in samu wani abu na baiwa kamar na yi musu wani abu na alheri da za su ji daɗi ni masu taimake ni me alherin ya ɗan ba su labari ce a to wannan tunda shi ne ya ba mu labari za mu ɗaga masa ƙafa ba za mu dukiyarsa za mu kare masa dukiyarsa kun gane abin kun gane uzurinsa sauran sahabbai da suka yi hijira suna da ƴan uwa kafirai da za su tsare musu ne dukiyarsu da iyalinsu shi kuma da matansa da ƴaƴansa da arzikinsa bai da kowa don haka fa ahbabtu an da inda hum yadan yahmuna karabati yace sai na so in yi wani abun da nima za su dan taimaka su tsare mun yar dukiyata ko kusanci na da su ta wannan dalilin labarin da na bayar kenan ya ɗauki wannan labari ya bayar ne don ya samu kariya akan dukiyarsa ba wai tona asirin musulmi ba shi ana sa fahimtar kasan kana iya yin awo ka yi daidai kana iya yin awo kai kuskure ko ba ka bane amma abin da ake so duniya ta gane ba furci hatsari ya yi ba kuma kowa zai iya faruwa a wajensa a riwayar ibn isaac cewa ina da ɗa a wajensu ina da iyali ɗana iyalina ko ‘ya'yana ko iyalina suna can a watsi tun da na hijira na ta wuna barinsu saboda tsabar imanin sahabban nan fa mutum sai bar matarsa da 'ya'yansa ya taho kawai ya zauna gurin annabi kawai aikin musulunci ya za su yi su kuma su je can su ci gaba da rayuwa Allah baya ba su yadda za su tsabar imani yi wanda to yawa ka gani to ai kaga imanin ne ma yasa da ya baro iyalinsa ya baro dukiyarsa ya dawo madina ai kaga yana da imani ba munafiki ne ba ba munafiki zo yi ba Tun da a makka babu munafukai, sai a madina aka samu munafukai. a babu da gaske babu duk cikin muhajiruna wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina munafikai duk munafikan da aka samu annabi bai san munafurci a makka ba a madina ne aka san munafurci kuma ka san yaushe lokacin da musulunci ya fara karfi warai da gaske munafukai da sauran kafirai eh, yahudu to shine ce ya rasulullahi wannan shine dalili na ah, abin da ya sa ne wannan ولم أفعله ارتدادا عن ديني با ناي دن ارتداد عن ديني با ولا ردا بالكفر بعد الإسلام با كما ناي والله دن ناي يدد كافر با ناي مسلم با يا رسول الله wannan shine uzurina ai mun afwa فقال الرسول صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yace amma innahu qasadaqakum sai annabi hukunci yace kai wannan mutumin ya gaya muku gaskiya amma innahu qasadaqakum ana ba tsirayya baki ana tunanin ya za a bubbuge shi ko ayyaya yana gama jawabin na annabi ya ce kai wannan mutumin gaskiya ya faɗa kenan Allah ya gamsar da annabi cewa hatibu gaskiya ya faɗa faƙala umar umar fa abun ya dame shi wallahi saboda yana da ada ta shidda umar yanzu yanzu nan abin da bai kamata ya ɗauki zafi ba sai ya gama ɗaukar zafi a kai kuma haka mutane suke malam haka za ka yi haƙuri da su wani yanzu yanzu nan sai ya tafasa wani kuma wallahi tallahi malam sai kai wata biyu kana mai abin haushi wallahi bai damu ba wallahi yanda ka san dutsen nan duk abin da zaka yi wai dan ya bata rai wallahi baka ta ga bacin ransa ba wani kuma yanzu ake kunna shi yanzu yanzu nan ne sai ga ya gama ɗiban iska kawai eh wallahi eh wallahi abinda abinda nake so ku fahimta wani abu kaga wannan hali na Umar da ake faɗa yana zama shugaba kuma sai Allah ya sauke shi zafin sai sauka wannan yajin da faɗan da saurin fushin wallahi sai Allah yana zaman shugaba khalifa kuma sai Allah ya ɗauke masa wannan abu ba a taɓa ɗaukowa riwaya a ce wai zafin rai da ɓacin rai ya sa ya yi kaza ya yi kaza ba a'a wallahi da duba yadda Allah yake controlling su. to umar da yana gaba ce ya rasulullahi ya manzo Allah da'ani adrib unuka hadal munafiq ya rasulullah ka rabu da wannan mutumin ka bani wuri in sare wuyan wannan munafikin kawai ka duba ko bayan annabi ya yi bayani bayan ya yi bayani annabi ya ce gaskiya ya faɗa umar ya ce "Ka ga rasu ka kyale mu musare wuyan kawai kar ka manta fa da shi ake sallah da shi ake ibada da shi ake jihadi da shi ake karatu kullum ana tare da shi da manzo Allah amma wannan abin da ya aikata Umar gani yake kawai gaba daya ma automatically ya fita daga musulunci kawai dama yana jin haushin akwai munafukan da ba su bayyana <laughs> Umar kenan Allah jigan Umar <laughs> me yasa umar yace da shi munafiki abin da ya gani na zahiri ne amma annabi ya ba da uzuri ya ce yana da tawili so ba munafikin bane ba dan kar wani ya ce a ai tun da gashi umar ya ce mai munafiki ya zama munafiki sai manzo Allah ya jiyo kan umar sai ce innahu qad shahida badra kai ya fa halarci yakin badar da shi aka je yakin badar ka duba wata jimla gajeriya mai cikakken ma'ana ma'ana duk wanda ya je yakin badar ai Allah ya riga ya faɗa duk laifin da yayi daga baya an yafe mai shine maza Allah cewa ce wa ma yudrika la Allah tala ala man shahida badra baka sani ba Allah yayi tsinkaye dangane da wanda ya je yakin badar ma'ana Allah yayi hukunci ya kuma duba zuciyar su da suka je yakin badar Ya yace i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama malam saboda tsabar jarintan da yan badar suka yi da aka dawo annabi ya ce ga bonus Allah ya faɗa duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce ya aikata duk abin gafar tulakun na yafe muku duk abin da wanda ya je yakin badar zai aikata daga bayan yakin badar an yafe masa annabi ya ce umar wannan mutumin ya je badar kaddara ma ya yi munafurcin to an yafe mai ya ilahi ya Allah ka wannan gara basa ina ma da muna ciki eh, to kuma ina so ku lura da wani abu fikihu ku duba sabon nan saboda imanin su ba an ce su je su yi abin da suka ga dama ba yayan mu ne yayan mu ne yau a ce an yafe maka je kai abin da ga dama to abin da kuma ka daman za ka yi ya je ya ci duk yadda zai ce a to ai mu an gama yafe mana aiki ba ga shi nan ga yan fi wannan inda suke sayo mutane aljanna a garin nan muna gani kawai wani matsiyaci zai shafa kanka ya ce ya baka aljanna saboda yana da dogon calbi da katar rawani ya ce ya yafe ma ya baka aljanna kawai mutum ka ga yana iskanci yana tsaya yana cin riba yana duk duk kazanta da ka sani yana wulakantar da iyalinsa yana kaza an yi magana sai a to ai mu sai mu ai yafe mana ai wani fa sallah an ɗauke masa sallah wallahi tallahi ina gaya muku wannan karatu ne ku ji da kyau akwai waɗanda an yafe musu sallah an ce karfi karfi kuma sun yadda an yi magana a ce ai waliyan Allah ne sun riga sun ba da dama Allah ne ya ba su wani matsayi ne da hankalinka bai zai iya ɗauka ba to wannan dai wannan hauka kada Allah kai mu kanta mu gane ta to shine Allah ya saukar da ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum auliya ka duba malam ka duba qur'ani malam ka duba yaman lamarin ubangiji ku lura da wannan yanzu ba an yi wannan kes din ba to sai kuma Allah ya shigo da nasa rancen Allah sai ce ya ku waɗanda kuka yi imani kaga da hatibu ibn abi balta ake ba sai Allah ya kira ayar da ya ayyul ladina amanu don a nuna maka mai imani ne amma ya kuskure ya ku waɗanda yi imani to shi kenan tunda kun yi wannan kar ku rinka rikan aduwi wa aduwakum auliya maƙiyina kuma maƙiyinku Allah ya ce kafirai maƙiyana ne kuma maƙiyanku ne kar ku rike su auliya'a auliya'a wato ana nufin ne ma'ana masoya tulkuna ilaihim bil mawaddati kuna nuna musu ƙauna shine tulkuna ilaihim bil mawaddati tattakhidunahum awliya kuna rikan su masoya kar ku yi haka yanzu a nan gurin wa kad kafaru bima ja'akum min sun kafirce wa da abin da aka zo muku na gaskiya da shi qur'anin nan sun kafirce musu yadda kafiri masoyi yi e, ga wajen sulhul hudaybiya da makaranta suka ce wa annabi da aka rubuta min muhammadu rasulullah suka ce a goge ai da mun yadda da kai kai manzon Allah ne ai da ba mu wannan ba to yaya za ku ɗauki waɗanda ba sa son annabi ba su yadda da manzon Allah ba ku rike su auliya a masoya jama'a wannan ta aya fa mai faɗi ce kafiri Allah ya ce la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku riki makiyina Allah ya ce kafiri arni makiyin Allah ne kar ku rike shi makoyi kuma Allah ya ce makiyin ku ne baya san Allah baya san ku yaya za ku yi tulquna ilaihim bil mawaddati kuna nuna musu soyayya da kauna وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون wa وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي sun kori annabi daga makka sun yi kaza sun kore ku a makka sun kori annabi daga makka kuma ku zo kuna san su kaga wannan labarin duk akan hatib ibn abi balta ne amma ya amfane mu gaba daya malu shahid malamai suka ce wannan yana nuna cewa dan mutum ya aikata kabira ya aikata babban zunubi bai zare shi daga cikin imani ba alkabira la tukhrijul insan an da'iratil iman aikata babban zunubi dan ka aikata ƙarya dan kayi zina wannan bare nuna cewa ka zama kafuri ba ko dan kayi wannan aiki na kuskure ba zai ce ka zama mai kafuri ba shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu wannan raddi ne kuma akan khawarijawa su kuma da suke aikata mutum eh mutum ana kafirta shi wai da aikata zunubin su kona makamancin wannan to kaga wannan ayar ta wanke ba ni sunan shi Hafiz ibn Abi Balta'a kuma ta ba mu ainihin wato ba ni sunansa wani haske dangane da irin kyakkyawan mu'amala da manzo Allah yake da sahabbai kuma ka duba yadda alkur'ani yake goyen bayan annabi yake goyon bayan annabi kaga Allah tabaraka ta'ala da ya so da sai mai kata kata amma saboda abin da yana da uzuri to mu rinka wa kanmu uzuri mu rinka ba wa juna mu uzuri mu rinka tunani kafin bai hukunci wa ƴan uwanmu sai bayan bincike wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalam sati mai zuwa zamu insha Allah ba hutun sallah eh kwarai kuwa ah, babu in ka tafi ka tafi mu dai muna nan. in in zo ba ku zo ba sai in tafi Yawwa, ai an dade ba ai karatun ba ko Yawwa ba wani hutun sallah da za a yi insha Allah ba an talata za a ci naman ba to an ci nama talata laraba an huta alhamis an huta juma'a za mu yi tsira asabar za mu yi buhari shi kenan insha Allah wanda kuma bai gama cin nama ba zai iya tafiya yana da yanci eh Allah ya sa mu cika da imani wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh